أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم يوم مسلمي ورحمة الله تعالى وبركاته يوضا نشند زامي تكون واجبان nan واجبكم sallah wajibai شيني wanda suke kan rukoi, amma gabanin wannan ba shakka cewa zikiri a cikin rukoi da sujjada kamar da za mu yi bayani yana cikin ɗaya a cikin wajibai na sallah da tafsilin da za mu yi bayani insha Allah. ruku'i ba shakka cewa a cikin kowane raka'a bayan mutum ya karanta fatiha da sura ko in raka na biyu na karshe ne ko raka ɗaya na karshe a sallan magariba imma ya karanta fatiha ko ya karanta tasbihatul arba kamar yadda muka yi zance ya sunkuya ya yi ruku'i wannan ruku'i kuwa da yake mutum zai sunkuya ya yi ruku'i saboda kaskantar da kai gaban Allah subhanahu wa ta'ala yana da wajibai wajibin ruku'i na farko shine fadin ko ambato ko zikiri wani zikiri ake cikin ruku'i za mu yi zance a kai wajibi na biyu mutum halin da yake zikiri a cikin roko ya zama mai ya nasu kada ya zama yana zikirin ruku'i jikin shi mai na rawa ya zama mai yana su sa'an nan wajibi na uku ya tashi daga ruku'i wajibi na hudu ya nasu bayan ya tashi daga ruku'i gabanin ya yi sujjada zikiri da ake yi cikin ruku'i kowane zikiri bawan Allah yi cikin ruku'i ya isar amma abin da yake ihtiyati na wajibi shine imma ka maimaita so uku subhanallah subhanallah subhanallah ko kai wannan zikiri so daya subhana rabbiyal azim wa bihamdihi kada ya zama kasa da wannan yani ka kai subhanallah so daya ko eh kai zama kasa da wannan na'am wannan shine zikirin da ake cikin ruku'i kowane zikiri za ka kai amma abin da yake ihtiyati na wajibi shine imma ka karanta subhanallah so uku ko subhana rabbiyal azim wa bihamdihi so daya nasuwa kuwa a cikin ruku'i ba shakka cewa lokacin da mutum kake ruku'i wajibi ne a mikidarin da za ka yi zikiri da yake wajibi in ma ka ce subhanallah ko subhana rabbi al'azim wa bihamdihi ya zama na mai ka nasu wannan abu ne da yake wajibi kada ka je kana zikiri cikin roko'i kana wasa da hannayenka ko kana wani rangwada cikin su ruko'i ya kamata mai kanasu a lokacin da mai kake zikirin ruko'i izan kuwa mutum kafin ka sunkuya zuwa ga ruko'i sannan ka nasu a cikin ruko’inka, da gangan ka fara mai zikirin ruko'i wato mutum kafin ka yi ruko’i ka taso za ka je ruko’i kafin ka sunkuya jikinka ka samu nasu a cikin ruko'i sai ka fara zikiri to a nan sallan kamalin ya bata sallah ya bata wannan abu ne da ya kamata a yi kokari a fahimci wannan kwarai saboda wani so da yawa za ga wayansu mutane yana sallah kafin ya yi ruku'i ya nasu a cikin ruku'insa sai ga ya fara subhana rabbiyal azim wa bihamdi to wannan yana ba ta sallah abu ne da yake so da yawa ususan samari ake rafkana akan wannan lamarin idan kuwa mutum kuma kana cikin ruku'i gabanin ka gama zikirin nan na roko'i zikiri wanne yake wajibi a da gangan kuwa sai ka taso daga roko'i sallanka ya bata bayan haka wajibi ne bayan mutum ka yi roko'i ka tashi daga roko'i kuma izan ka tashin ka nasu bayan ka tashi sa'an nan ka yi sujjada bayan mutum ya kara ruku'i wajibi ne ya taso ya saya kuma ya nasu cikin wannan sayuwan nasa gabanin mai ya yi sujjada Izan kuwa kafin ka saya ka nasu sai da gangan kai sujjada yani ka taso tun baka saya kana su ba ka je sujjada to sallanka ya bata mun fahimci wannan lamari lamari ne da yake mai yana da muhimmanci kwarai nan mutum zai yi tambaya to menene wazifan wanne yake bai ya yi saya ya yi ruku'i wanda bai saya ya yi ruku'i ya yi kokari gwargwadon yadda zai yi sunkuya gwargwadon yadda zai yi sunkuya wani matsala yana sai haka ya yi don sunkuya haka ko wani a'a ya yi je haka yadda za ka yi karshe yadda za ka yi ka sunkuya ka sunkuya ka yi ruku'i wanda yake kuwa a saye bai ya yi ruku'i sam to wajibi ne ya zamna ya yi ruku'i wanda kuwa zai ruku'i a zamne wani mikdari ne ya kamata ya ruku'i abin da yake wajibi a kan wanda zai ruku'i a zamne shine mai ya sunkuya hal goshinsa ya kusa da mai cinyansa guda biyu bal abin da yake ya fi goshinsa ya kusa zuwa ga inna zai yi sujjada inna yake mai dibiya kansa ya yi sujjada na'am idan mun ce ruku'i wajibi ne kuma wanne yake rukuni wajibi ko wanne yake rukuni idan mutum ka bashi sallah ya bata idan mutum ya manta da ruku'i wani lokaci mutum yana mantawa da ruku'i sai ya je zuwa ga sujjada izan mutum ba kai ruko'i ba ka je zuwa ga sujjada in ya kasance kafin ka kafa goshinka a sujjada to wajibi ne ka dawo ka dawo ka saya tukun kai ruko'i kada da halin dawowanka ka bi ruku'i a'a ka dawo ka saya sa'an nan mai kai ruku'i Izan ba ka dawo ba ka saya sa'an nan kai ruku'i to sallanka mai ya bata saboda me mu yi zance cewa sayuwa wanne yake wajibi shine sai wanda za ka yi sa'an nan ruku'i to idan ba kai wannan sayuwan ba daga mai tasowanka daga sujjadan da yake ba kai ba ka tuna ba kai ruku'i ba sai me sai kai ruku'i cikin halin tashi wanka to sallanka ya bata domin baka saya sai wanda yake wajibi sa'an nan mai ai ruku'i ba wannan shine hali da yake izan mutum mai ya manta ruku'i kafin ya yi sujjada ya je zuwa ga sujjadan kafin ya dibiya goshinsa a wurin sujjada ko zuwa kan abin da yake mai ya inganta ya yi sujjada a kai sai ya tuna sai ya dawo amma ya dawo ya saya sa'an nan ya yi ruku'i amma izan mai bayan ya dibiya mai goshinsa a wurin sujjada sai ya tuna to abin da yake ihtiyati na wajibi shine mai ya taso ya saya ya yi ruku'i ya cika sallansa bayan ya cika sallansa sai ya sake wannan sallan da ya yi a nan kafin lokacinmu ya kare za mu yi zance a kan wayansu ababe da suke mustahabbai a cikin roko'i malam dan uwana yar uwata an so mutum cikin roko'inka in ma so uku ko so biyar ko so bakwai kai fiye da haka zikirin roko'i ka yi shi in ma so uku ko so biyar ko so bakwai an so ma mai kai shi fiye da haka ba laifi mustahabbi ne lokacin kafin mutum kai ruko'i lokacin da kake saye mustahabbi ne kafin ka je zuwa ga ruko'i kai kabbara sa'an nan lokacin da kake cikin hali na ruku'i mustahabbi ne ka duba zuwa kasa amma ka duba mai sakankanin kafafuwanka guda biyu hani mutum kana saye lokacin da kai sujjada shi zama mai kana duban sakankanin kafafuwanka guda biyu bayan ka yi zikirin nan na ruku'i ka ce subhanallah subhanallah subhanallah sau uku ko subhana rabbiyal azim wa bihamdihi sau ɗaya ko sau uku ko sau biyar ko sau bakwai ko sau goma ko goma sha biyar ko ishirin ka fada an so bayan haka ka yi salati zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina ji sai sa za ka ga yan shiya idan suka yi rukuyi su yi ma annabi salati suka yi sujjada su yi ma annabi salati bayan ka ce subhana rabbiyal azim wa bihamdi sai ka ce allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad na'am sa'an nan bayan mutum ka taso daga ruko'i mustahabbi ne ka ce sami allahu liman hamidahu wayannan abu guda biyar ga da muka faɗa su ne sashe na daga ababen da yake an so mustahabbi ne mutum ya yi su a cikin sujjada ina jin allah tabaraka wa ta'ala cikin ganin damansa da buwayensa cikin buwayen allah subhanahu wa ta'ala ya sa mun sadu sabon saduwa za mu yi zance akan ɗaya cikin wajiban nan na sallah wanne yake kuma rukuni shine mai sujjada wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu